A dogon ka shiga uku, cewa Malam Critics, da zai tsaya takara. Motocin gaba sun hallara, amma an ce tsofaffi ne. Har yanzu dai ana cigaba da maganganu da faɗar ra'ayoyi kan fitar waka a dogon ta chess, wanda kawai yanzu kun ji har hukumar tace fina-finai ta aika masa da takardar gayyata. Amma kuma tana aikin gama ya gama, don waƙa ta daɗe da fita tun gabanin takardar gayyata ta riske shi. sai dai bayyana wa'annan ƙorafe-ƙorafe da ake akan ado gwanja ra'ayin jama'a ya kasu biyu yayin da wani ba'ari ke ganin yayi daidai gara a taka masa birki wasu kuma gani suke ba yi wa mawaƙin adalci ba duba da yadda ake sakin waƙoƙi barkatai a shafukan sada zumunta ba wanda aka ce za a dakatar sai ado gwanja misalin da murja ta bada ne waƙar maddox mai taken zaki shani wace ƙwaro-ƙwaro basar kawai ake a cikin waƙar. Eh, Saki Za ka ci ne? Eh? ci ci mun shi. sha mun shi za ka sha ne eh? ko na sha maka shi sai eh, ki sha mun shi eh somebody eh somebody eh, eh somebody eh somebody eh somebody eh somebody eh somebody eh somebody zan sha miki shi ta gwalagwala miki shi ta taba miki shi zan tura miki shi Baya ga wannan, wasu masu korafin sun ba da misali da wakar Ingallo, wacce kowa ya san irin tabar da aka yi a wakar. Kuma ita ma an yi kiraye-kiraye kan a ɗauki mataki kan wakar, amma ba a ji wani mataki da aka ɗauka ba, ko da na fatan baki ne. Ko da yake, wasu na cewa shi mai wakar ta Ingallo toka kawo ɗan sarki, uwa gare shi a gindin murhu, domin yaron rarara ne, kuma kowa ya san yadda rarara yake da afakar lawo. amma shi ko mai da'awa da faɗakar wannan a dandalin TikTok Critics Official a nasa bangaren cewa ya ado ja ya shiga uku yadda yake jawo kansa magana kowa ya ta magana a kansa ko bakin duniya ma zai iya bashi matsala baya ga kuma shaidar mutane da zai samu bayan ya mutu gari abin da malam critics ya ce assalamu alaikum warahmatullah ado gwanja ka shiga uku abin da ya na cewa ka shiga uku shine ado idan za a cewa a rayuwa duk wanda zai buɗe baki ya bai magana akan ka ba alkhairi zai faɗa ba sai dai ya tsine maka ko ya zake ka to la ka shiga uka taɓe bakin mutane gaskiya ne baki gaskiya ne akwai hujjoji da dama da suka nuna cewa idan mutum ya bar duniya Allah ta'ala yana turo mala'iku duniya zo su saurari mai mutane suke faɗa a kansa based on wannan Allah yana wa mutum rangwame ko kuma ya masa azaba a dogon ja idan ya zamto cewa kullun kai sai dai ka kirkiro wani abu da zai kawo fitina ko kuma ya haifar da alfasha a cikin al'umma wallahi ka taɓi idan ba Allah ne ya taimake ka ba kana da rabo a ranar gobe kiyama wallahi a dogon jaka ga wannan bakin na mutane wallahi ba zai baka zauna lafiya ba kuma wato Allah zai maka talala wannan bakin na mutane da kake ganin kamar ba komai bane ba mutane za su yi ta tsine maka su ta zakin ka duk hanyar shirya sai Allah ya toshe maka saboda bakin mutane ku kuma masu bin ado gwanja duk sanda ado gwanja ya sanya wani competition ko wani challenge ku za ku zo ku hau ba ku da kunya ba ku a tsoron Allah zan gaya muku hadisi guda biyu ku saurare ni da kyau ku ji ni na farko shine mazala sallallahu ya ce duk wanda kake so kana tare da shi ranar gobe kiyama wallahi duk ku da kuke calan din ado gwanja idan ba ku tuba kun daina ba wallahi da shi za ku tashi ranar gobe kiyama shi kuma ado gwanja zai tashi ne da su shedan da irin su 50 cent da irin wa'ancan mawakan nan fasikai da su zai tashi sai dai Allah ya, ya so shi da rahama hadisi na biyu shine hadisin manzala sallallahu alaihi da yake magana akan wanda ya abin alkhairi a duniya duk wanda ya abin alkhairi a duniya to duk wanda ya bi wannan abin alkhairin har zuwa ranar gobe kiyama Allah zai dinga rubuta masa ladan wannan abin haka zalika duk wanda ya abin batanci ko abin tsiya ya zamto cewa wani ya kwaikwayi wannan abin to duk wanda ya kwaikwayi wannan abin har zuwa ranar gobe kiyama wallahi a dogon ja kana da kamasho a ciki kuma Allah zai ci da rubuta maka shi yasa ba a san mutum ya ringa yada alfasha ba don komai ba saboda duk wanda ya wannan alfashar sa shi ma yana da kaso a ciki daka a dogon ja mu ba za mu tsine maka ba za mu yi maka addu'a Allah ya shirye ka amma yana da kyau ka sani kakan zo a cikin waƙoƙin ka mai da martani kana cewa wai ana sa maka ido ana zagin ka ana kaza to a dogon ja so kake mu soka tsakani da Allah wallahi da da da kana umarni ne da abu abin alkhairi ko kuma kana kana kane wa annabi kirari wallahi dole mu bi ka kuma dole mu bi ka amma ya mutane ba za su tsine maka ba ka zamto wani wato sila na bata mutane tsakani da Allah ka ji tsoron Allah a dogon ja Allah ya baka ikon gyarawa assalamu alaikum bayan ficewar rarara daga jam'iyyar apc ya koma jam'iyyar adp mawakin ya tsere yaron sada da hikima da aka fi sani da abale takarar dan majalisar jiha a sabuwar jam'iyyar mai alama hannu da littafi dare hikima zai tsaya ne dan takarar dan majalisar jiha mai wakilta kungozo a wannan zaɓe mai gabatowa inda tana hawa fasarsa ta fita inda aka gano abokansa na iwon kumbutsa, sai abale Ta fatan Allah ya ba mai rabo sa'a ya tabbatar da alkhairi eh da rabbana

a yau da mawaƙi dauda ka hutu rarara ya bayyana za a yi bikin bada motocin na gasar ja gaba shine gaba da yasa aka yi wanda za a yi taron a garin katsina tun dai har motocin da za a raba sun bayyana inda mawaƙin ya wallafa bidiyon sa yana zagaye motocin gami da rubuta motocin ku sun zama ready Allah ya bawa mai rabo sa Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya congratulations to winners in advance Allah shi ne gawa ja gaba shi ne gaba ta yi da murna dare ja gaba shi ne gaba jam'iyyar ba ta dare Gaba shi ne gaba. tilin ba a gari. Ja gaba shi ne gaba. Ja gaba, ja gaba. Ja gaba shi ne gaba. Masu ba gari. Aisha Umar ma ta wallafa bidiyon rararen a shafinta inda aka dinga tsokaci kala-kala yayin da suke fatan alkhairi wasu kuma na korafin rashin saka su a gurbi kamar yadda aka ce kuma su ma sun yi gasar balle ya san gurin da za a bada kyauta wasu kuma na kushe motocin gare kaɗan daga ciki mutuwar wannan igabi ya ce kun gama saka mutane a biyan za ku ɗauko wasu matattun motoci za ku ba su ya alamar dariya inda riyal nasir ya ce ina laifi gaskiya sun yi kokari daga talin sai a baka mota mutuwar lan igabi ya ƙara bashi amsa da cewa haba abokina kalli kalan motocin fa haba Saji Wali ku ce waye tsofaffin motocin kenan ni alamar dariya inda Aisha umaira ta bashi amsa da cewa hasada mugun ciwo Allah ya baka lafiya In ba ku yi masa martani da cewa kai na taka tsohon motar sagirji wali ya ba wa aisha humair amsa da cewa me ya zama hasada a wayannan tsofaffin motocin dan Allah Riyal Nasir shi kuma ya ba Aisha Humaira amsar da cewa dan Allah ki daina kula irin waɗannan yara. Falalla Ramzi ku cewa waye? wannan alamun bazaranci har ina walla kida haram. Baba ku cewa waye? wallahi mu nan kebba mu ci gashi ba mu aman tsoka. Mutum ne igabi ya ƙara cewa rarara wallahi sai Allah ya kama ka da haƙƙin talakawan da aka haɗa baki da kai aka ci. Don kun zalunci talakawa kam sai Allah ya saka musu. to dama hausawa na cewa dan adam ba a iya masa sai ta ba a bada kyautar ba ana ta zaki rararan kan rashin cika alƙawari yanzu ya cika kuma ana kushewa bayan bai yi alƙawarin da sabon mota ba da tun da fari ya dai yi alƙawarin bada motoci da baibayi da kuɗaɗe da fatan Allah ya bawa mai rabo sa'a amin